Luka Sura uku A cikin shekara ta goma sha biyar na mulkin Kaisar Tibariya ne, Buntus Bilatus yana mulkin yankin Yahudiya, Hiridus yana mulkin Galili, ɗan uwansa Filibus yana mulkin Ituriya, da Tarakunitas, Lisanias yana mulkin Abilene" kuma Hanana da Kayafa su ne manyan firistoci, a wannan lokaci kuwa sai kalmar Allah ta zo wa Yohana ɗan Zakariya a daji, sai Yohana ya je ko'ina a dukan yankin kogin Yodan yana wa'azi cewa mutane su tuba a yi musu baftisma domin a yafe musu zunubansu, kamar yadda yake a rubuce a cikin littafin annabi Ishaya cewa, Murya mai kira a daji tana cewa, Ku shirya wa Ubangiji hanya, ku gyara hanyoyinsa, za a cicika kowane kwari, za a kwantar da kowane dutse da kowane babban tudu, za a miƙe hanyar da take da kwana-kwana, a gyara mummunar hanya domin ta yi kyau. Dukkan ‘yan Adam za su ga ceton Allah. Saboda haka ne, Yohana ya ce wa taron jama'ar da suka zo domin ya yi musu baftisma. Ku kungiyar mugayen macizai, wa ya gargade ku, ku guje wa hukuncin nan mai zuwa, ku haifar da halin rayuwa mai kyau, wadda zai nuna cewa kun tuba, kamar itacen da ya haifi ‘ya'ya masu kyau, kada ku yi tunani a zuciyarku cewa, Ibrahim ne babanmu, gama ina faɗa muku, Allah yana da iko ya tada ‘ya'ya domin Ibrahim daga duwatsun nan. An riga an sa bakin gatari a gindin itace, duk itacen da bai aifi ‘ya'ya masu kyau ba, sai a tsare shi a jefa a wuta. Sai mutane suka tambaye shi, Me za mu yi kenan? Ya amsa musu ya ce, duk wanda yake da riguna biyu ya raba da wadda ba shi da ko ɗaya wanda yake da abinci shi ma ya yi haka masu karɓar haraji suka zo domin a yi musu baftisma suka tambaye shi suka ce malam me za mu yi ya ce musu kada ku karba fiye da abin da aka ce a karba sojoji ma suka tambaye shi mu me za mu yi? Sai ya ce musu, Kada ku sa wa mutane dole su ba ku kuɗi, kuma kada ku yi ƙarya a kansu, saboda sun ki su ba ku, ku gode da abin da ake biyan ku. Da yake mutane suna jiran zuwan almasihu, sai dukansu suka yi tunani a zuciya ko Yohana shine almasihu ɗin. sai Yohana ya ce wa dukansu, Ni ina yi muku baptisma da ruwa ne, amma akwai wani wadda yake zuwa, wadda ya fi ni girma, har ban isa in kunce igiyar takalmarsa ba, shi ne zai yi muku baptisma da ruhu mai tsarki, da wuta kuma. Yana rike da matankadinsa zai tankade asinsa, kuma ya tattara alkamarsa. ya sa cikin rumbunsa, amma zai kone yayin da wutar da ba a iya kashewa. Da waɗansu gargaɗi masu yawa, Yohana ya yi wa mutane wa'azin labari mai daɗi, amma Yohana ya sauta wa gwamna Hiridus, saboda shi Hiridus ya auri Hirudiya matar ɗan uwansa Filibus. ya kuma yi waɗansu mugayen abubuwa. A ƙarshe, Hiridus ya kara ɓata al'amarin da izini a kama Yohana a kulle shi a kurkuku. Bayan da aka yi wa dukan mutane baftisma, sai aka yi wa Yesu shi ma, da yana addu'a sai sama ya buɗe, Ruhu mai tsarki ya sauko a kansa a kamanin kurciya. sai aka ji wata murya daga sama ta ce, Kai ne ɗana, wanda nake kauna, ina jin daɗinka kwarai. Lokacin da Yesu ya fara aikinsa na koyarwa, yana da shekara wajen talatin ne a duniya, mutane sun ɗauke shi a kan shi ɗan Yusuf ne, Yusuf ɗan Heli, Heli ɗan Mattat, Mattat ɗan Lawi, Lawi ɗan Malki, Malki ɗan Yanna, Yanna ɗan Yusuf, Yusuf ɗan Matatiya, Matatiya ɗan Amos, Amos ɗan Nahum, Nahum ɗan hasli hasli ɗan Najaya, Najaya ɗan Ma'ata, Ma'ata ɗan Matatiya, Matatiya ɗan Shimeya, Shimeya ɗan Yosek, Yosek ɗan Yoda, Yoda ɗan Yuwannan, Yuwannan ɗan Resa, Resa ɗan Zerubbabel, Zerubbabel ɗan Shayatiyel, Shayatiyel ɗan Niri, Niri ɗan Malki, Malki ɗan Adi, Adi ɗan Kosama, Kosama ɗan Elmadama, Elmadama ɗan Ir, er. Ir er, ɗan Yoshua. Yoshua. ɗan eliyaza eliyaza ɗan Yorim, Yorim ɗan Matat, Matat ɗan Lawi, Lawi ɗan Simeyon, Simeyon ɗan Yahuda, Yahuda ɗan Yusuf, Yusuf ɗan Yonam, Yonam ɗan Eliyakim, Eliyakim ɗan Meleya, Meleya ɗan Mena, Mena Dan Matata, Matata Dan Natan, Natan Dan Dauda, Dauda Dan Yesse, Yesse Dan Obed, Obed Dan Boaz, Boaz Dan Salmon, Salmon Dan Nashon, Nashon Dan Aminadab, Aminadab Dan Aram, Aram Dan Hezron, Hezron Dan Ferez, Feres ɗan Yahuda, Yahuda ɗan Yakub, Yakub ɗan Ishaku, Ishaku ɗan Ibrahim, Ibrahim ɗan Tera, Tera ɗan Naho, Naho ɗan Seruk, Seruk ɗan Remu, Reyu ɗan Felek, Felek ɗan Ebel, Ebel ɗan Shela, Shela ɗan Kenan, kenan ɗan arfashat arfashat ɗan shem shem ɗan nuhu nuhu ɗan lamek lamek ɗan metusela matusela ɗan enok enok ɗan yaret yaret ɗan mahalale mahalale ɗan kenan kenan ɗan enosh enosh ɗan set set ɗan adam adam kuma ɗan Allah.